أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى مجدزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشاء قدوب وتر المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da shashi daga watan goma shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na matasa da ke nan unguwar Sulusi a cikin wannan gari namu na kaduna domin ci gaba da karatu a cikin katafarin littafi na babban malami imam annawawi allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama a tsawon lokacin da muka ɗauka ba mai karatu ba mun tsaya ne a ƙarshen babu birri ko babu birrin walidai ne wasu arham babin da ke magana akan biyayya ga iyaye da kuma sadar da zumunci hadisi na ƙarshe shi za mu karanta a cikin wannan ainihin wato babu imamun nawawi allah ya ji kansa imamun nawawi ya ce wa hadisin mashura fi sahihi ha iktisara akwai hadisai wanda suka shahara a cikin sahih wato ha na share waɗannan hadisai ban kawo su da iktisaran saboda takaitawa يجي ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة radiyallahu anhu, عنه الطويل ɗaya daga cikin wa'annan hadisan hadisin amur dan abasa radiyallahu anhu wanda yake dogon hadisi ne al-mustamilu ala jumalin kasira wanda ya kunshi jumloli masu yawa min qawaidil islam daga cikin qa'idojin musulunci wa adabihi da kuma ladubban musulunci malam ya ce wa sa'azkuruhu da sannu wannan hadisin dan ambace shi bai tamamihi cikakken sa gabaki da insha Allah ta'ala in Allah ya so fi babin rabia'i a babin da zo zo magana akan abin da ya shafi kauna da fata na rahman Allah subhanahu wa ta'ala qala ya faɗa a cikin sa yake da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'ani wato bi makkata ya'ani na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a makka yana nufin fi awwalin nubuwati a cikin farkon al'amarin annabta fa qultu sai na ce maka fa qultu lahu ma anta kai kuma waye qala sai yace nabiyu ni annabi fa qultu sai na ce wa ma nabi to kuma annabi kuma tunda shi bai taba samun ma labarin wani abu annabta ba to yanzu annabtar ma yana buƙatar sai an mai bayani tukunna Bala sai annabi yake arsana lillahu ta'ala Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni fa qultu sai shi wannan mutumin yace bi ayi shay'in arsalaka to shi Allah nan da kace ya aiko ka da me ya aiko ka qala sai yace arsalani bi silatil arham Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da sadar da zumunci wa kasril awsan da kuma kariya gumata. sannan Allah madaukakin sarki ya aiko ni wa an yuwahhada Allah Lallai a kadai da shi Allah din la yushraku bihi ba za a haɗa kowa da shi ba wa zakara tamam hadith ya ambaci wannan hadisin cikakken sa tunda al-imam ya ce zai kawo shi a babar raja da tsawonsa ya bayani a kansa to ma idan mun je can yadda ya kawo shi da tsawonsa sai mu kawo shi amma muhallin shahid anan shine Allah ya aiko annabi bi sajjatil afham dangane da sadar da zamanci dole ne dukkan lokacin da mutum yake da awa yake kiran mutane zuwa ga Allah yayin da ake tuhumarsa da wani abu wanda shi kuma ya tabbatar tuhumar da ake masa ba gaskiya ba ne to duk lokacin da ya samu dama ya ƙarfafa bayani don kura tuhumar da ake masa bannan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zai ya fara kiran mutane zuwa ga addini dai daga cikin tuhumar da aka dinga masa a garin makka ya zo da sabon addini ya zo zai raba zumunci ya raba da da uba ya raba waye ya raba waye ya raba waye to shi yasa idan ka zo kana masa tambaya sai ya lura da yanayin ka kai mai tambaya idan wani Allah ya fahimci kana da shubuha da take da alaka da wannan ba za ka bar gaban shi ba har sai ya maka magana ya ce to a da zumunci mutumin da aka je aka baka labari akan shi aka ci yana raba zumunci ta zo gaban shi kafin ka tashi ne maka wasiya yake ka sadar da Ka kaga waccan har da aka kulla an riga an warware to kuma dole idan kana karantarwa ka san halaye da yanayi da ɗabi'u na mutane da kuma unguwa da inda kake karantarwa domin wani labarin sai yake ji bai taba ganin ka ba bai ma san ka ba ya kamata idan an ba shi labarin sai ya san to ya so ya akasin labarin da aka bashi a kanka ba ba shi labari a kanka ba yana zuwa ya ga wata alama ce to dama an ban labari ka ku ga buri yayi kama da mutum to irin wannan shubha da wannan wato matsalolin dole ne mutum ya yi kokari ya dinga kubutar da su ya dinga koya su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kun ga ya ce قال فيه دخلت على النبي بمكة يعني في أول وأفرق النمتة كنا أفرق النمتة إيه دقا تكين أبن دي شهارة يزاقي برمك شين النبي يا مدن يلبى الزمنش تشيسا النبي كما بيوشي بحر سيدي فدعوا مسلم daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da shi akwai sadar da zumunci wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka wannan hadisi wasu ya ati tawsiquhu wa shirhu? nan gaba insha Allah tausikin hadisin zai zo da kuma sharhin sa insha Allah za mu shiga babi na ɗaya. babu tahrimin hukuki babin da zai magana akan haramcin ainihin wato saba ma iyaye sannan wa qati'atu rahim da kuma haramcin yanki ainihin wato zumunta da haka malamai suka ce hukukul walidain saba ma iyaye min kaba'ir yana daga cikin jimajiman laifukan da duk mutumin da ya mutu da shi ya tafi lahira da shi ba to in ba rahamar Allah ba ce sallin da mai shi ya shigo wa huwa mu'amalatuhum bima yata'azzawna ta'azzauna biki shine mutum ya mu'amalan iyayen shi da abinda iyaye iyayen na cutuwa aw min mimma yukhalifu shar abin da yake kuma ya saba ma ainihin wato shari'a aw adamu isa li birrihi ilayhi ma ko kuma rashin wato sadar da zumuncin zuwa ga ayin ko sadar da ne zuwa ga su iyaye wannan shine huququl walidain shi kuma asu rahim yanke zumunci wato bidduha kishiyar yadda dama shine sai da sadar da zumunci din ai adamul ihsan ilaiha rashin kyautatawa zuwa ga zumunci din au ko kuma rashin bincike akan halin zumunci da kuma tambaya akan wanda kuke da zumunci da su walau bi salam ko da ko ta hanyar sallama ne idan yanzu ne a ce ko ta hanyar salula ba ku da alaka da wanda kuke zumunci da su idan tashi a ji a gansa ido da ido ya gagara a ce kuma ba ba zai yi ba a ci gaba da buga waya kuma buga waya zai yi wannan abu ne wanda bai dace ba allah الله sarki ya ce. fa hal عصيتم Allah ya ce yanzu kuna tsammanin in wallaitum idan kuka juya baya an tusilu fil ardi kuka yi banna a cikin ƙasa wa tuqattiqu arhamakum kuka yanke zumuncin da ke tsakaninku to in ku kuka yi wannan wato sai Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah wa'annan sune wa'anda Allah madaukakin sarki ya la'ance su wato ya kore su daga rahamarsa da haka Allah da ma fil lugha shine as-sard wal ibad ar rahmatillahi subhanahu wa ta'ala kore mutum daga rahamar Allah madaukakin sarki da haka ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum da haka Allah maɗaukakin sarki ya mayar da su kurame ta hanyar da. za su ainihin wato faɗi gaskiya ba za su iya jin tafi na karɓa ba wa a'ama sannan Allah ya makantar da abu tsara ganin su ta yadda komai za su iya gani a duniya amma ba za su iya ganin gaskiya su ba akwai waɗanda Allah ke musu irin wannan hukubar aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne irin jinsin aikin da mutane suka ainihin wato shi yasa Allah ya ce wa munafikai summun bukumun umuyun fahum la yasbirun da haka su summun bebaye ne su ta hanyar idan ana faɗar gaskiya ba za su iya jin ta na karɓa sannan bukumun wato kurame ne ta hanyar wato ba za su iya yin fulici da gaskiyar ba su faɗe ta faɗan da za su yi musu amfani sannan fahim la siru ba sa gani ganin da zai musu ainihin wato amfani da haka a nan gurin fa asammahum da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa Abu absarahum da haka da ji da gani wa'annan wasu kayan aiki ne da Allah madaukakin sarki yake amfani da su ga ɗan adam a matsayin ni'imomi manya manya amma ɗaya daga cikin wa'annan ni'imomi manya manya da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke su ya sa wa ɗan adam wato as da al ji da gani to sukan yi amfani ne idan an aiwatar da su wajen gaskiya gaɓoɓin ɗan adam guda bakwai wanda suka fi komai muhimmanci in ka lissafa su za ka ga guda bakwai ne kuma haka jahannama take da ƙofofi guda bakwai yadda Allah ya faɗa yake la hasa ba ata abwabi ta haka kuma wa'annan gaɓoɓin a jikin ɗan adam suke guda bakwai masu muhimmanci na farko akwai idan haka ne akwai hannu akwai kafa, akwai kuma me akwai baki kunne nawa daya ido biyu baki uku nawa kenan hannaye eh eh hannaye hudu ko biyar gaba shida ciki guda bakwai to kuma wa'annan za ka ga uwa ubarsa ita ce zuciya yayin da ta lalace to sai ga kuma wa'annan yi suka lalace kuma duk wanda kaga ya ta wuta in Allah da ɗaya daga cikin wa'annan gabobin guda bakwai su za su dame shiga ɗaya daga cikin wa'ancan kofofin na jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare shine malamai suka ce yukbiru subhanahu Allah yana ba da labari a wannan ayar cewa anna man tawalla an ahadillahi wa mithaqihi min at-taqalif ash-shar'iyya duk mutumin da ya juya baya akan alƙawarin Allah akan at-takalifu abinda Allah ke dora wa dan adam na shari'a wal ahkamul islamiyya da hukunce hukuncen musulunci ada ila ma kana alaihim fil jahiliyyatil juhala to sai ya koma akan abin da jahilan farko suke kai da zarar mutane suka yi watsi da addinin musulunci yana tabbatar maka rayuwar za ta koma ne irin ta jahiliya zai zamanto almulku liman qahara ne yadda ka san kashin dankali yan kanana a ƙasa manya a sama haka rayuwar mutane za ta koma in dai suka yi watsi da addinin musulunci min sabtu jima zubar da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zai samu ana yi ba kaskautawa kafin zuwan shi wanda rikici da ya rikici tun kafin a aiko shi aka ga rigingimu sun yawa rigingimu sun yawa aka yi wani taro a gidan wani mutum ana ce masa abdullahi bin jada'an yadda za a samu a zauna lafiya a wannan lokacin bayan Allah ya aiko manzan Allah da addini manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an taɓa kira na wani taro yadda za a yi zaman lafiya a gidan wani mutum a Abdullahi bin Jada'an a jahiliya yace yanzu ma a musulunci inda za a gayyace ni irin wannan taron da sa duk sanda aka kira taro aka ce mana taro ne na yadda za a zauna lafiya ko da mutanen da muke da sabani ne na addini da su ko na aƙida to za mu girmama wannan taron mu amma an ka kira taro ka ce a zo a yi haɗakar addinai wannan zai mu ce maka lafin binukum wa zai ka riƙe addinin ka mu ma mu riƙe na mu mu riƙe da haɗakar addinai amma mun yadda da a yi haɗakar da za a samu zaman lafiya don sai da zaman lafiya ne kowace ƙasa take samun ci gaba da kaiwa inda ba a ce ainihin wato ta ba Ku zubar da jini annabi ya samu ana yin wannan ta yadda ɗan wannan ƙabilar idan ya je ya kamo zomo aka kwace tsakanin nan ƙabilar da wancan ƙabilar, sai a shekara arba'in ana a akan an kwace ne zomo kuma ba ma zomo amma tun da an kwace mai zomo shi kenan sai a yi ta a yi ta bala'i a yi ta zubar da shi haka suke yi a jahiliya wannan ya sa a jahiliya idan mutum ya ga ana faɗa da ɗan uwanki ba zai tambaye mai ya shiga zai yi a ci gaba da buga rigimar sai an gama ya tambaya ce wai mai farin haka take shi ne min sabkid dima wa qati'atur rahim da kuma yanke zumunci da suke yi wa huwa adamul insani ila al shine rashin kyautatawa zuwa ga ainihin wato makota fil maqal wajen magana in za a yi musu magana ba za a yi musu magana da kyau ba da haka in akwai zumunci tsakaninka da mutum ko kun saba da shi a aqida to yana da haƙƙi a kan ka wajen tattaunawa da shi kai masa magana ainihin wato mai kyau saboda faɗin Allah ta'ala da yake wa ƙulu qawlan sadida wa ƙulu linnafi husna a faɗawa mutane magana mai kyau wannan matsala tana da muhimmanci mu fahimce ta da kyau ko a addini kuka saba da mutum kai kana musulunci shi yana wani addini wanda ba musulunci ba wannan jarrabawa ce to a matsayin shi in dai alaka ta zumunci ka haɗa ku wannan abin haƙƙi nashi da ke kanka yana nan na yayin jidda za ka yi magana a kansa to kai masa magana mai kyau sai sa za mu ga iyaye da Allah ya zo magana a kansu ko da ba musulmi ba ne sai Allah ya ce wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa lallai dole ne a yi mu'amala da su a yi subantaka da su a yi mu'amala da su ainihin wato mai kyau shine fil maqali wal af'al da kuma ainihin wato aiki wa bazlil amwali da kuma ɗaukar dukiyar ka ka basu in suna buƙatar taimakon ka Allah ya azurta ka da dukiyar kai ne kake sama da su koda ko kun saba a addini da su da kuma ainihin wato aqida ina fata an fahimta wali hada saboda wannan ne malamai suka ce naha Allah ya hana al-ifsad fil ardi umuman yin banna a bayan ƙasa ga baki ɗaya wa tabi'atul rahim tabi'atul arham da yanke zumunci khususan na sha ba da labari cewa an zo allamatul qur'ani shinkiti mai littafin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an kuma nake yana ba da shawara dukkan ɗaliban da suke da sha'awar tafsiri to ɗaya daga cikin littattafan da za su nema akwai wannan amma shi matsalar tafsirin allamatul shinkiti za ka fi karo da wata matsala idan kai ɗalibi ne da baka da alaƙa da lura ta yadda wasu istishada na shi zai koma ne cikin mu'allaqat yana kawowa idan aka koma cikin mu'allaqat ko ana kawowa to duk kuma baiti yanzu kana buƙatar wanda siyama ba dai inna ka ki zauna ka yi karatu ka ce wa shu'ara ku yadda yi yuhumul gawu ka ce kai ba za ka yi karatun wake-wake ba mu kuma ba yadda za a gane addinin nan karatun lugan da zai mun yi shi a tsaye a matsayin mu na ɗalibai an fahimta yi wani ya ji ya karanta mu'allaka na amurbil kuto wai ya bugu wai shi ne gane ba na ce ta ba za ka gane ba tun da ba zauna kai ka koya a gaban malamai ba ya ji yana cewa ala hubbihi da nina wala da tubqi qumuran sha'a musha'asha'atu yadda ka san ba larabci ba sha'a musha'asha'atu ka annal hutta fiha idama al-ma'u khalat ahsafina ala gaba ta malam mai mu sha'atu sai na ce ba larabci ne ce larabci ne daga sha'a sha'a yi sha'a shi'u ne sha'a sha'atu wa shi'a sha'an haka ne na ce mu sha'a sha'atu ita ce giyar da aka taso aka tatso saboda tsabar kyan tatsuwa ta zama siririya abinda yake magana ke ka annal hutsa fi haka mun an ɗauki turaren zafaran an sa a cikinta zaman ma tsaha idan ruwa ya cakudu da wannan gin sakhina sai kaga tiriri yana tashi an fahimta ai to wannan shi da haka da yazo zai yi tafsiri an ja faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul arafi Allah yake wala tusiru fil ardi ba'da istilahiha kada ku ɓata ƙasa bayan Allah madaukakin sarki ya gyara ta da ya fara kuka tun da aka kira sallar magariba zai yi tafsiri har sai da aka yi sallar isha ya kasa tafsirin yana kuka saboda yana cewa don mai Allah matakacin sarki zai ke kada su ba mutane su bata kasa bayan ya gyara amma a samu wasu su aikinsa a kasar banda ba banna ba abin da suke to musamman yan kwanakin nan banna da fasadi da ake yi abin ya wuce yadda kake tunani yanzu matsalar fyaɗe na ƙananan yara kawai da yake yawan kuwa shi kaɗai ya isa ya hana mutane zaman lafiya a hawa farashin kaya da tashin da waye da waye kullum mutane ba sa gawa su ga cewa rabuwa da Allah da suka yana da alaƙa da wannan kuncin da suka ba a yi sai dai a tsoron laifin a cewa na Allah ya san halar rayuwa aka ce laifin wani shugaba ne yake to balife ne yana sai da da za a ce laifin ta ne ina fata an fahimta yanzu kaje je ka samu yan kasuwa suna ta kuka al'amura na kasuwa ya lalace su kuma da yawa ba sa kallon lalata alaƙa su da suke da Allah zinace-zinacen da ake a kasuwa luwaɗin da ake yi ribar da ake yi. A fatsafan da ake don mutane ba sa ganin wannan a matsayin hanya sai daga cikin hanyoyi da Allah zai ijara yanzu 'yan ƙananan yara da ake mutaɗe ko shekaran jiya na saurari program yaro ɗan shekara ashirin da ɗaya yi ɗan shekara uku kaɗi ɗan shekara uku yanzu kwanan nan cikin program ɗin da na saurara a rediyo akwai mutumin da wata mata musulunta ta yi ta zo ta aure shi suna tare da mutumin nan suka haifi 'ya'ya da shi Babba yasta ta farko da suka haifa ya zo mai yarin ne shi da ya haifa da ya zo ya yi mata ciki ya ce ta mai asiri ta mai asiri ba wanda ya sani aka je aka zubar da ciki sannan ya tsara dawa ya ci gaba da amfani da yarin ta zo tana matar shi ta kama mutumin akan kiyar da ya haifa yana amfani da ita daga baya ba wuce ya ce ka samta bar makunya daga hauka ake nade ya ce mata inda uban da za ta iya fada ma dokan mata mataki ta ta faɗa kuma musulunta ta ta ce sai yanzu ta fahimci dalilin da ya sa mutumin nan ya hana ta karatun addini take ce don mai lokacin da bata musulunta ba ba a yi mata wannan mu'amalar ba sai zai ta shigo musulunci kaga in kana musulmi wannan abu ne da dole siyada ne a ai dole ne wannan abin a bibiye shi ai ya zo yi ma yarinya ciki ya sake dawo ta gabar amfani da ta magana yake in da uban da zai iya yin wani abu ya yi to irin wannan bala'in kadai ya fi hana kasar zaman lafiya ba irin wayannan fa suna nan dubiye da yawa ana yi ka ji wancan ne ta yi wancan can yi wancan can yi wancan can yi haka ake to uwa uba kuma ba zai ni sabon annabi wannan yana daga cikin istadi manya da Allah madaukakin sarki zai jarrabu kasan nan da shi wajen ba za ta zauna lafiya ba in ana zagawa annaba abokanai Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace والذين ينقضون عهد الله وان سكي ورور القول الله من بعد ميثاقه باين سن كل القول تكانن سغا الله سبحانه وتعالى wanda muka ce alkawari tsakanin dan adam da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗauko wanda ya fi kowane alkawari girma cewa alkawari zai bauta masa shi kaɗai ba zai haɗa shi da kowa ba shi ne malam aliyu na mange in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ba ka ruku wa'azi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala amma ina ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba mutum da ko baka nemi sani ga maluma ba ko sai ya jahali yasa ka ta kasha ka yi keɓa kamar ke kabari ya karɓa ka riƙe tsutsa ta sharɓa yanzu mai yin su kyau ka zaɓa in ba ni da na ba yace ka ci ka sha kai nishadi kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a tashi da yi yace wanda ya bi na wanga rudu wala ba zai daraja a lahira ba in dai ka wata wannan rudin ne to ba za ka yi daraja a lahira ba wa yaquna sannan suna yanke ma za Allah bihi abinda Allah ya umarni da shi cewa an yusala a sadar da shi sannan su yusjuna fil ardi kuma suna yin manna a doron ƙasa ula'ika lahumul la'anatu to wa'annan wa'anda su ne tsinuwar Allah ta tabbata akan su Allah ka kiyaye mu walahum su'ud dar kuma su suke da mummunan gida na lahira Allah ka tsare mu da ainihin wato mummunan gida malamai suka ce hada halul ashqiya wannan shine halin marasa arziki a lahira sannan wa sifatuhum kuma shine sifar su wa zakara malahum fil akhirah sannan Allah ya ambaci abin da suke da shi a lahira sannan wa masira masirahum sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci makomarsu ila khilafi ma sara ilayhi almu'minuna zuwa ga sabanin abinda masu imani suka tafi da shi kama annahum ittasafu bi sifatin ghairi sifati su masu imani a baya kafin wannan ayar ai Allah ya faɗi siffofin da suka tuffanta da su banda ba wannan ba domin Allah cewa afa man alamu. yanzu wanda yake sanin cewa annaba, unzila ilayka min rabbika al-haqq abinda aka saukar daga gurin ubangijinka gaskiya ne kaman huwa a'ama zai zama daidai da makahu mutumin da yake gani shine wanda ya san abinda Allah ke aiko annabawa da shi na sako duk wanda bai sani ba ya jahilci wahayin da Allah ke aiko annabawa da shi ya zo duniya bai da alaka da ilimin addini kawai sai dai ya ce sha to billahi la ilaha illa hu ko ya fi kowa gani a garin nan makawo makawo na hakika kuwa kaman huwa a'a ma Inda ma ya tazakkar ulul albab amma Allah ce masu hankali ne su za ka gane wannan yace allazina yuquna bi ahadillahi wanda suke cika alƙawarin Allah sannan wala yanquduna al-mika ba ta warware alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yasiluna wanda suke sadar da ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya umarni ne sai a sadar da shi sannan wa yakhshawna rabbahum kuma suke halatto da ubangiji a duk lokacin da za su abu ko inda ake tsammanin ba wani mahaluki ne sai su halatto da Allah domin kalmar kushu shine idan ta zo ita kaɗai tana haɗa abu biyu in a sallah ne shine natsuwa ta gangar jiki da kuma halatto da Allah a zuciya a lokacin da mutum zai sallah shine wa yakhshawna rabbahum sannan wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron mummunan hisabi walladina sabaru ibtigaa wa'anda suke yin hakuri wajen neman yarda ubangijinsu walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqamu suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar akan abinda muka azata su da shi sirran wa alaniya a koye da bayyane Allah madaukakin sarki yace wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma suna kokarin gurin tunkuda mummunan aiki da kyakkyawa Allah madaukakin sarki yace ulaika lahum uqubadda wayannan su suke da kyakkyawan gida na ƙarshe mai kyau kyakkyawan gida na ƙarshe sai yake jannatu adinin ya da kuluna aljanna ta zama za su shige ta wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim sai yake wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku haka za su dinga shigo masu ta kowace kofa suna ce masu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubadda amincin Allah ya tabbata gare ku saboda abin da kuka yi hakuri na bin Allah ma dalla da wannan kyakkyawan gida na ƙarshe Allah ka samu rikki wannan kyakkyawan gida to dan haka wannan shine fa qata'u ma amara Allah bihi suka yanke abinda Allah ya umarni da shi an yusala wa afsadu fil ardi suka yi banna a doron ƙasa faka kana masiruhum sai kasance makomansu anna shine ainihin wato wuta Allah madaukakin sarki ya tsare wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake wa qada rabbuka ubangijinka yayi umarni wanda take biye da mu a baya idan za su iya mantawa mun kawo fi'ilin qada a qur'ani cewa yana zuwa da ma'ana guda goma sha uku wanda suke biye da mu a baya da haka wanda suke biye da mu idan suna so su koma karatuttukan baya sai su nema ko hannun malam mun ce a yana zuwa da ma'anan amara saboda ayat da ta zo cikin suratul yusuf da annabi yusuf yake faɗa cewa ya sahi bayyana sijiru a arbabun mutafarriquna khairun am illahi al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in al-hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu shi ya bada ma'anan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu da haka amara Allah ta abudu illa iyahu wa Allah ta abudu illa da haka sai kaza anan sai zo da ma'anin amar. ina fata an fahimta da aka Allah ya yi umarni cewa kada a bauta wa kowa sai shi kuma a gurare da yawa yi umarnin nan wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni insana wa bil qurba wal wani wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi wal sahib bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fakhur qul ya qul ya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كان أكسكر أبو تام قواتي الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كان أكسكر أبو تام قوة أنبا الله سبحانه وتعالى وكما الله يكرا ومن تلك الدنيا يكرا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون yake ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da haka yayi umarni yake kada abota mu kowa sai shi shi kadai za a abota ba sannan man yana zuwa da ma'anan kaza da ma'anan akbara ya ba da labari wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi da ma'ana akbarna sannan yana zuwa da ma'anan qada a qur'ani da ma'anan al-maut wa waqadahu musa fa qada alayhi shine sai ya mutu da haka sai a koma a nemi karatun a baya da Allah ta abudu kada abota ma kowa illa iyahu sai ainihin wato shi Allah subhanahu wa ta'ala amma wa bil walidain su iyaye guda biyu uwa da uba a hisanin a kyautata musu da haka nan gurin yana daga cikin guraren da malamai suka ce daga cikin lafuzza da fi'lul amri yake zuwa da shi a samu maf'ulun mutlaq ya zamanto ya wakilci na'ibun ne anil fi'il ya wakilci fi'ilin da haka idan aka samu ainihin wato maqulun mutlaq sai ya zo ya wakilci ainihin wato fi'ilul amri a maimakon fi'ilul amri din duk ɗaliban da muka karanta usulul fiqh da su sun san wannan ainihin wato ka'idar shi sa su yana bayani ba za su ainihin wato sha ainihin wato wahala ba haka maqulun mutlaq dama ana zuwa da shi ne in ma li ta'qidil fi'l ko dai ai bayanin karfafa fi'l kaman darabtu taliba darban na da dalibi duka da ka darban yanzu maqulun mutlaq ne ana zuwa da shi ne li ta'qidil kalam dan a karfafa zancen da in wani yana shakka to ma yana shakka da nace darabtu taliba darban na da dalibi duka kar wani je tawilin magana ya ce a ai san da malam yake nufin ya da fita da bi ba doka ne, ya hana a'a tunda na kawo tarban lalle daga ke dukan sa shi yasa da Allah ya tashi wajen ya tabbatar yana magana Allah madaukakin sarki da yana maganan wahayi sai ce wa kallama Allah Musa da kalima sai aka kawo maqulun mutlaq saboda akidi Allah ya kore dan tunda ya san ma kana wa ma sai yakunu ya yakunu shi yasa yake wa kallama Allah Musa ta kalima dan an samu wanda daga baya suka zo suka ce Allah bai magana suka kore ma Allah sifa ta ainihin wato magana to an ka san ka'ida ta larabci idan nace qultu qawlan na faɗi magana magana to wani bai isa a duniya zo ce a'a da nace na faɗa ba ina nufin magana bane a'a ishara ne tunda na kawo qawlan a matsayin makulin mutlak ya karfafa magana ta to lallai ba magana ne da gaske to shine ko dai ya zo da ta'aqilul fi'il dan ya karfafa fi'ili aw da bayanin nau'i ko ya bayanin nau'in fi'ilin aw adadihi ko adadin fi'ilin nau'i shine sifar fi'ilin Allah madaukakin sarki ya ce wa taral jibala idan alkiyama ta zo kenan zaka ga duwatsu ta sabuha jamidatan amma wahiya tamurru sai ce marra ta kun ga marra tamurru marran marran shine mazdar na ainihin wato da haka yanzu tun da aka kawo marnan maf'ulun mutlaq ne amma yana bayanin kaifiya a yadda sifar aikin yake tamurru marrar sahab tana wucewa irin wucewa girgiji da haka maf'ulun mutlaq ne ko kuma a kawo shi da bayanin nau adadi da haka yanzu idan na ce zarabtu ba zarbatai zarbatai ne maf'ulun mutlaq ne na yi bayanin irin adadin dukan da ne maka ina ba ta an fahimta to don haka haka a nan gurin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ihsana kamar yadda muka sani mazdarun ne na ahsana yuhsinu al ihsan ko kuwa kaman ashraka yushriku al ishraku kaman ajlasa yujlisu al ijlas kaman azhaba yuzhibu al izhab adkhala yudkhilu shine ainihin wato mazdarin to tunda daga ahsana yuhsinu al-insanu ne da haka sukan ce a nan gurin maf'ulun mutlaq ne wanda ya wakilci fi'il amrin asalin maganin shine wa qadara Allah ta abu illa iyyahu wa ne, a ahsinu ihsana iyaye uwa da guda biyu iyaye a ahsinu a kyautata musu ihsanin kyautatawa sai aka a ahsinu sai aka kawo ihsanin sai wakilci ahsinu ina ba ta an fahimta daidai yake da faɗin Allah madaukakin sarki da yake faɗi da laqitumul ladina kafaru fadar farriqal idan kun haɗu da kafare to fadar farriqal ku da kiwayen da aka darba maf'ulun mutlaq ne wanda aka shafe fi'lu amrin din shi da aka faɗi da laqitumul ladina kafaru fadriqur riqaba darban ku da kiwayen su duka sai aka shafe fadriqu sai aka kawo darban sai wa mai sai wa kalci fadribu ina fata an fahimta to da haka nan gurin wa bil walidain ihsana iyaye uwa da uba lalle a kyautata musu haka asalin magana take Allah ya ce in ma a indaka ahaduhuma idan ɗaya daga cikin ya kai a gurinka alkibara shekaru na girma ahaduhuma ɗaya daga cikin idan Allah madaukakin sarki ya tashi jarraba ka kana da rai sai kaga Allah ya bar iyayenka ko duka guda biyu fi tsawon rikuɗi daga cikinsu shine a haduhuma au kilahuma ko su duka guda biyu sai fi tsawon rai idan suka yi tsawon rai kuma halin da ka baro na yarinta su kuma sai su koma masa shi yasa za ka ga kai san da ka taso suna burin karayu amma za a ga mutum da iyayen sun kwana biyu sai da a dangane addu'a Allah ya sa a rabu lafiya wato fata ma ake Allah ya sa su cika da haka abinda ake masa fata dai Allah ya sa almu ba haka bane kaga sanda kai ka taso kana dan karami idan sallah ta zo dan karka tozarta ka da shi zai iya hakura ba fa gani da sallah mafi yawanci wanda aka fi gani da sababbin kaya ba manya ba ne ƙananan yaran shi yaro in sallah ta zo in bai sa sabon kaya ba ko rigima amma shi babba dan bai sa ka hama ba me yana ne ko a jikin shi ba matsala wanda yake da sai wanke sa na haka zaka ga iyaye sukan haƙura da maslahar ƴaƴansu saboda tasuwa saboda tasu maslaha to lokacin saboda tasu maslaha su yara idan haka yayin da shekaru suka ja iyayen na yadda suke haƙura da maslahar su maslahar su saboda taka kana yaro kai ma a wannan lokacin ka dinga hakura da taka maslahar saboda ta shine in ma ya balagwanna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma Allah madaukakin sarki yace fala taqul lahumu uffin kada ka ce musu cir haka ake fassarawa a nan kasar kada ka ce musu ne uffin to amma kalmar uffin a Hausa ya matsayinta tir kalman tir mutum ya kalli ya shi ce masu tir eh ga wannan kalman an fahimta ai wani ganin adidi a duba dai tsawami su na hausa a babin ladabi abinda ya kamata nuna ganin a fassara uffin da shi a wannan gurin ba daidai yake da uffin da ke cikin suratul anbiya ba da annabi ibrahim ya faɗawa abinda mutane suke bauta ya ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi kaga can in ya ce masa uffin lakum tir da ku siyaki ne na bauta ma wani abu suke wanda ba Allah amma nan tunda siyaki ne ana magana ne da iyaye kamar yadda Allah ya buga wa annabi ya haya tam ya ce masa ya ya haya ga kitaba bi wa atina sai yake wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi yana biyayya ga ainihin wato iyaye sai yasa annabi Isa shi ma ran da ya zo duniya haka yake wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran kafiya don ku har mutum barru ne ga iyaye kalmar fala ta kullahu ma uffin sai dai a fassara shi da ɗan kirki ko tsaki ba zai dinga wa iyayen shi ba. Kware kuwa, Mala Ibrahim. amma mutum ya kalli yayan shi ya ce musu kir ai wannan magana ce da take da girman gaskin gaskin da ya kamata a duba ta don ka kalli iyaye a ce musu tir wannan magana ce ba magana ba ce ta wasa da haka fala ta kullum ma uffin ko tsaki kada mutum ya dinga wa iyaye sannan wala tanharu kuma kada ka dinga musu tsawa daga nesan ana magana a gano ga uban gada ko kuwa yanzu ka san Allah ya kiyaye wani yanayi da muka samu kanmu a ciki ba ka ganewa wani lokacin ana magana waye uban waye dan ana ɗan kuka mai zama kuwa ta jifa yanzu akwai ƴaƴan kukokin da su suke jefo iyayen nasu da kansu ba wai janyewa suke a jefe su ba su suke jefo iyayen da kansu wallahi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kuma akwai abubuwa da dama da suke generating din haka mutuncin mu da tarbiyyar mu da muke da shi a baya wanda aka san malam bahaushe da shi mun yi watsi da shi malam bahaushe ne yake cewa duk lokacin da ka kina ka duniya za ta so shi me yake nufi da wannan idan kana da ɗan haƙura da duk matsalar da zai fuskanta a rayuwar shi gurin yi masa tarbiyya to nan gaba zai zama mutumin kirkin da duk duniya sai kaga tana kaunar shi yace kuma duk lokacin da ka suna ka sai duniya ta yi me yake ni duk wanda yake da yaro karami san da ya taso ya nuna masa so bai san wani abu ya same shi to shi kuma nan gaba sai ya kuka to kuma wannan shine abin da yake bin iyaye da dama yanzu sun nuna ma yaran so sama da yadda kake tunani ta yadda duk abin da zai sa yaran su gyaru tun suna kanana in ji yaran za su kuka ba su yadda da shi ba to shi yasa su kuma da yaran suka girma sai suke tsufa? yanzu shine abin da yake faruwa da sai ka ga a layi daga sama zuwa ƙasa mutum ɗaya yana da mutuncin da yana iya kontrol ɗin mutanen unguwa samari sun yi abu mutum zai kama yaro hukunta kuma baban shi bai dawa ya bincike ne ya faru ya ci gaba da harkar gaban to amma yanzu kaga wani yaron ma ya ja layi ya buɗa ya ce ma baban shi ya kore ya bazar da shi kai da baka haife shi ba ka fara eh a sai ka saba ma kanka a daja sai ka mutu haka ba shine ba halin da ake shi yasa zaka ga an fi fama da matsala na tarbiyya a cikin mu fiye da yadda kake tunani sama da cikin mutanen da ba ma musulmi yanzu matsalar tsare-tsaren da ake ta fama da shi da ake cewa wai rashin aikin yi ne wai wane ne wane ne na ce ƙarya ne a sabon tasha ba zaune cikin banza ne ko babu me yasa ba yan shara a can ana rayu a unguwar ne da a can bayan ba wanda ba su da aikin yi ne suna zaune yan zaman banza ba su ma fi mu jobless ba amma me yasa a can ba wannan rashin mutuncin na shara a zo gari kawai a ce la turji wala tazar la tagilatan wala kabiratan illa Su wannan suka samu sai sun sare haka ba ki wani uban za ka ga shi yake tashi fiye ji ya nemo maɗan shi a fili laƙani tsafi wai saboda kada yaron ya samu matsala a wannan harkar banzan da ya sa kai ka faɗa min yadda ba za ka samu matsala ba Allah madaukakin sarki ya tsare da haka Allah sai ya ce wala tanharhuma kada mutum ya dinga buga masu tsawa wa kullahuma kullahuma ka dinga faɗa wa iyayenka kaulan karima magana ta mutunci daga nesa idan an hango a gane wannan mu'amala ce tsakanin wanda ya haifa da wanda aka haife shi kuma gaskiya ba kuma mun sha bayani ta duk mutumin da yake da iyaye girmama su ya mutunta su in Allah ya da duk abin da ya tasa gaba Allah zai sauke masa wannan bugawar da kuka muna yi da matsiya ta san kasa kai mu kasa to addu'a tsohuwa ce tsohuwata tana nan kullum sai ta mun addu'a ya fi ɗari daga safe zuwa dare wannan yasa duk wanda muka buga da shi sai na kai shi kansa wannan wani mutum babba ne jami'in tsaro duniyar nan sai masa ɗaurin demin mulki ta zarge sama ta zarge kasa ya rasa abin da yake ne da ya zo ya samu wani cewa ga halin da yake gashi dai duk abubuwa na rayuwa Allah ya hore masa yake amma wallahi sallahi shi duniyar nan ba daɗin ce yake ji tambayar farko da ya fara masa sana da iyaye ya ce mahaifinsa ya rasu sai mahaifinsa ya tana ina ne ya faɗa tana wani tsoyi tun da ya samu aiki ya shigo bari shi kenan sai ya sallama da sai sallama da ya sharaban ka da sai ya faɗi lokaci mai tsawo mahaifiyar shi ba ya ce to yana baka shawara sai kokari ka je ka dubo ka ga wani hali ta ke jiki. ya tashi koyi je ta bi? ya je kuma ya same ta a cikin wani yanayi wanda ba mai daɗi ba ne yanayi don ya ɗauki tsohon lokaci ba shi da alaƙa ne da ya je dawo ya faɗa mai cewa ga yanayin da ya kanta ya ba shi shawarwari ga yadda zai yi kaza ya kaza sai je ta aka gyara gidan aka yi mata kaza aka yi mata kaza aka yi kaza aka yi kaza tun da tsohuwa ta fara addu'a shi nan abubuwa da suka warware sai ya fita daga cikin wancan bala'i to musamman ma haƙƙin iyaye mata to ai taka ɗanɗan a hankali da shi allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye wanda Allah ya sa yake da iyayen ce kokari ya rabu da su ainihin wato lafiya an fahimta yi Allah ya ce wa kafin lahuma ka shimfiɗa ga iyayenka jana abdul fukafukai na ƙasƙanci minar rahama kuma na tausayi da aka shi sa maka ce kullum idan aka yi izafa aka kawo mudafin da mudafin ilai mudafin ilai shi za ka kalla shi zai nuna maka wannan abin hakika ne ko majazi ina fata an fahimta yanzu da Allah ya ce kun lahu ma jana ka shimfiɗa musu fuka fuki ta ga ba idafa to yanzu kuma dole sai an nemo mai ake nufi da jana a nan gurin amma sai kun lahu ma jana hazzulli yanzu tunda aka kawo zulli a matsayin mudafun ilai ya fassara mana me ake nufi da jana na kaskanci ne ba na hakika ba na tawadu shi yasa zaka ga duk shekarunka a duniya iyayenka in suka tashi magana za su yi cewa wannan yaron kai a kira musu wannan yaran in ka wasu yara ne ba sa jin magana wallahi ko kuwa to ba san da ka haife ka baya za kuma kai ko me za ka yi masa a duniya kai ka isa ka haife su ne ai ba ka isa ka haife su ba ka je ka bincika za a gani wanda yake da iyaye ko shekara sa nawa a duniya baban shi ke sannan da kai mai yaro kuma wani ma da farfara a kansa shi ma in an zo an kawo ce to ku bari yaran ne ba sa jin magana amma zan mai shi insha Allah an fahimta ai to janaha dhulli fukafukai na kankan da kai gare su sannan minar rahama na tausasawa wa qur ka ce rabbi rahmahuma Allah ka fi kan iyaye na ka tausaya musu kama rabbayani sagira kamar yadda suka tarbiyance ni suka rene ni suka sha wahala a kaina ina dan karami lokacin da nake ainihin wato kasuwa shi sa malamai suka ce ga mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi iyayen shi suka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to yawaita addu'a ga iyayen Allah ya kai lada gurinsa gurinsu yana daga cikin abin da yake sabbaba Allah ya buɗe masa kofofin arziki a rayuwarsa ta inda yake tsammani da inda bai tsammani da haka wannan suke tsammanin cewa wai mun ce ba addu'a a'a mu addu'ar da ta saba wa karanta wa annabi ita ce ba mai dare ba ko kuwa a zo a yi ta uku a yi ta bakwai a yi tawa kai dan kirki ne a za ka bari ke kwana bakwai ya rabu sai shekara za ka ka addu'a duk kullum ka samu wata munasaba da in an yi addu'a Allah yake karba ba za ka yi addu'a maka ce Allah ya ji kansa Allah ya maka rahama ka ce wai sai bakwai sai arba'in sannan sai shekara daga shekaran kenan ba za a ƙara yin wata addu'a ba sai mai sai shekara ta dawo to ba a yin haka wannan kuskure ne ba daidai ba ne mu ba cewa muka ba a yin addu'a ba ana yi amma to addu'a da za a yi kokari a ɗabbaƙa ta akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai sa idan an yi addu'ar shi kuma Allah sai ya karba ma dama addu'a ibada ce to in aka yi ta ba a akan karantawar annabu ba Allah ba zai karba kamar yadda sallah ibada ce wanda ya zo ya sallah ya kalafa wa karantawa annabi ya ita ma Allah dole ya karba to mutane da yawa suna maimaita Muhammadu Rasulullahi amma sun kasa gane ma'anar na hakika na cewa kasancewarsa ɗan sako daga gurin Allah ba yadda za a karɓi wani abu da yake bauta ne wanda za a bauta ma Allah da shi sai in ya biyo ta hannun annabi ya buga masa sandan abin zai karɓi in ba manzan Allah bane ya buga mu abin san babu yadda za a yi wannan abin ya iya karɓuwar da in an je gaban Allah Allah zai karɓi wannan aikin Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuma ainihin wato shige mana gaba to sannan wa an abi bakarata nufai bin al-harith radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabiyati ala unabbi'ukum yanzu ba zan ba ku labari ba bi akbar da kaba'ir da mafi girman jimagiman laifuffuka domin akbar ismu tabdil ina fata an fahimta idan akwai wanda yake kabir ne akwai kuma akbar shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hada sunaye guda uku walakul kibriya sannan al-kabiru ne sannan al-akbaru wannan duk sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير إن الله كان عليا كبيرا وله الكبرياء sannan kuma Allahu akbar Allah shine wanda girmansa ya fi girman kowa da haka annabi ya ce ala unabbikum ba zan ba ku labari ba bi akbar al da mafi girman gima-giman laifuffuka Salahun sai da annabi ya faɗa har su uku ƙulla sai sahabbai suka ce ya rasulallahi bala ya rasulallahi eh ba mu labari qala sai annabi ya ce al-ishraku billahi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaya daga cikin gima-giman laifuffuka da ka duk wani laifi a doron ƙasa da Allah ya yi to babu kamar shirka kuma ma dama mutane na yin shirka to ba za su shirya da Allah a zauna lafiya ba bai taɓa yiwa kafare Allah madaukakin sarki cewa ya sanulki fi qulubil ladina kafaru za mu ɗauki tsoro mu jefa a cikin zukatan kafare saboda daga ciki Allah ya ce bima ashraku billahi saboda shirkar da suke da Allah shi yasa duk lokacin da kana da'awar kai ahlus sunna ne baka tashi kai karatu ba ka san shirka da kuma tauhidi in ba Allah ya kiyaye ba ka je ka faɗa komai shirkan ma to shi yasa zaka ga abinda bai kamata ya baka tsaro ba in yazo sai ya baka Abin abinda bai kamata ka gudu ba in yazo sai ka yi? sai ka buɗa an neme ka an raka ka kai ka taka saboda ainihin wato shirka kuma shirkan nan mun sha bayanin cewa nau'i kuɗi ce akwai shirkul qasdu wan niyya wal irada wannan a manufa take duk abinda mutum zai yi ba Allah a ciki abin da ya kamata a yi don neman lahira mutum kaga ya kafi yana yin sa ne amma ba lahira yake nema ba duniya yake nema da shi wannan shirka duk wanda ya mutu abin da ake neman lahira da shi ya mayar da shi hanyar neman duniya kuma in ba duniya zai samu ba zai wallahi aka tafi lahira sai ya shiga wuta kuma in ya shiga wuta ya shiga kenan ba zai fita sannan akwai shirkul qasdu wato akwai shirkul mahabba a ɗauki wani mutum ka sa shi a gaba kana son shi kamar yadda masu imani ke kaunar Allah da manzan Allah sannan akwai shukur da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan akwai shirkun ta'a ka ɗauki wani ustazu ko wani shehi ko wani wali ko wani imami ka sasa shi a gaba ya halatta ya haramta ba nasi ka bi shi wannan shirku ta'a ke duk wanda ya je ya ɗauki wani ya sa shi a gaba ya halatta ya haramta ba nan ya bi shi aka tafi lahira to wannan shirka ne daga cikin shirkoki manya da sai mutum ya shiga wuta shirka ta biyar ita ce malamai suka yi sabani a kanta wasu suka ce za a yafe wasu suka ce ba za a yafe ba ita ce riya shirkul asgar yasa dama suka ce akwai ashirkul asbar sannan akwai ashirkul asgar to a shirkul akbar din shine ya kasu wancin gida hudu asigar asgar din shine riya Ka kazo kana aiki ba don Allah wanda wannan hukuncin kuma sai an tafi lahira kuma daga cikin wanda suke da fahimta cewa hatta riyan ma ba za a yafe ba in ka tafi lahira akwai shekul islamu ibn taymiyyah rahimahullah wannan ita ce ainihin wato fahimtar sa saboda taka tsantsan da kafa kafa da abin da ya shafi al-ikhlasu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da sanya masa kishiya ba karkashin fadin Allah ta'ala da yace inna Allah la yaghfiru Allah bai gafartawa an yi shiraka bihi a mutu ana shirka da shi da haka tun da ya kawo inna harfun nasbin wa tawkilin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tansabu al-ism wa tarfa'u al-khabara ga lafzul dalala shine ismu inna muna neman kabar inna sai aka kawo inna Allah sannan sai ga la annafiya ta korewa la yaghfiru baya gafartawa sannan an yi sharaka ai da zaman ce idan fi'ili ya zo a ya wajen af'ala yus'ilu masdarin sa al-if'al kaman asharaka yushriku al-ishraku da haka yace cikin da wani masdar al-mu'awwal min anwal fi'il fi mahalli nasb maf'ulin bihi ne da kadirin fa inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi in ko ishrakan yazo na kira ga la annafiya annakiratu fi siyaqin nahyi tadullu ala al-umum da aka yi da karamar da babbar duka Allah ba zai yafi ba idan mutum ya mutu yana wasu malamai suka ce sai dai fa idan rahamar Allah ta lullube ka to Allah zai iya bi maka Allah ya raba mana shirka wa huququl walidaini da saba ma iyaye wa kana muttaki'an annabi yana kishin gide fa jalasa sai ya zauna fa qala annabi yace ala ku saurara wa qawlin zu da magana ta zu mutum aya abu bai nan bai ma san yadda aka yi ba a tambaye shi amma in ya tashi gurin rantsuwa ma sai ya ja maddi yace billahi allazi la ilaha illa huwa kun san haka wata ce wa qawlin zu ko mutane suna daukar wannan abun yana da sauki bai da sauki fa shine Allah ya istala qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu. kuna fadar abu da bakin ku abinda ba ku sanya abu yake ba wata hasabuna huwa hayyinan kuna daukar abun karami ne yana da sauki amma wa huwa inda Allah azim kuma abun a gurin Allah mai girma ne to mutane su daina wasa da shi wa shahadatu zur da kuma shaida ta zur ga qaulul zur ga shahadatun mai zuwa fama zala yukarriruha annabi bai gushe bai yana maimaita wannan kalman hatta kulna har sai da maka ce wa annabi lai ta huta kasa ina ma a ce annabi ya yi annabi yana ala wa shahadatu zu ala wa qawlu zu annabi ya ta maimaitawa da aka yi ce bai mu gushe ba har sai da maka ce ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya shiru Allah madaukakin sarki ya tsare mu a cikin wannan hadisi malamai suka ce na farko abin da ke ciki na fa'ida shine az-zunubu tatafawatu fil izami zunubai wani yakan dara wani a wajen ainihin wato girma bai hasbi mafasiri a gwargwadon yadda ɓannan zunubin take to gwargwadon kuma yadda girman zunubin yake a gurin Allah subhanahu wata'ala ai da mun yi magana akan abin da ya shafi zina ko wanda ya ga wata mata a titi ya yi zina da ita laifi ne amma girman laifin a gurin Allah bai kai wanda ya yi zina da matar da ishi ko mahaifiyar shi ba wannan zinan laifi ne wanda girman laifin ya fi wancan tare da wannan zina ne wannan zina ne shi yasa Allah bai zo magana akan auren matan iyaye ya ce wala ta tsarabu ko wala tankihu ma ba aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa sai innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila ita kuma zina mujarradin ta aka ce innahu kana min fahisha amma nan auren matar baban mutum sai aka ƙara wa a saboda munin ya ɗara wancan ainihin wato na farko ina fata an fahimta to fifikon da zunubi ya yi ma wani yasa ba yadda za a yi a babin laifuka ka haɗa shirka da Allah da wani laifi duk wani laifi to yana ƙasa da wajen ainihin wato shirka ɗin sannan abu na biyu shine akwai a tarhibu shadi tsoratarwa mai tsanani a cikin wannan hadisi min uququl ne dangane da sabawa iyaye wa ƙaunin zuwa da kuma magana ta ainihin wato su ina fata an fahimta sa annabi ya ce wa uqul walidaini da saba wa iyaye kenan irin usulubin qur'ani wajen haƙƙin idan Allah ya faɗi nashi haƙƙin sai ya faɗi haƙƙin iyaye ko wa iz aqadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah zai ce wa bil walidaini ihsana an fahimta ayi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا to yadda can Allah ya dinga haɗawa daga nashi haƙƙin sai ya faɗi nasu don ya nuna akan girman haƙƙin da iyaye suke da shi akan mutum shi yasa daga nashi haƙƙin Allah ɗin sai ya kawo nasu to haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuni girman laifuka a duniya kamar kai ka daga shirka da Allah sai saba ma sai saba ma iyaye shi yasa yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri da sabai suka ce kullana bala ya rasulullah sai ce al ishraku billahi wa uququl walidain shirka da Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin wato saba ma ainihin wato iyaye yana daga cikin abubuwa guda uku da Abdullahi dan Abbas yace abubuwa guda uku duk wanda ya daya Allah ba zai karba ba sai yayi daya yace abu na farko shine atiullah wa atiur rasula Allah ya ce ku bi manzon Allah sannan ku bi ku bi Allah ku bi annabi duk mutumin da yazo ya ja layi yace Allah zai bi ba zai ba annaba ba to biyayyar da zai ma Allah bai su sai ran da ya dawo ya da zai bi manzon Allah sannan yace magana wa aqimu salata wa atu zakata duk wanda yake da kuɗi ya rike kuɗin sa yake fitar da zakka to sallar da zai Allah bai bukata ya rike sallar sa sai nan da yake zai zakka to haka kuma maganar kiyaye Allah ya ce anashkur li ka gode min sannan wali walidai ka ka gode mawa to in za ka yi ma Allah godiya ba za ka gode masa ba ita ma godiyar da za ka yi ma Allah bai bukata sai ran da ka gode masa tukunna shine an shukuru wali wa ya ilayya al-masir sannan wannan hadisi yana nuna mana mahabbatu sahaba lil rasul sallallahu alaihi wasallam kaunar da sahabbai suke wa annabi wa yu'khadhu minhu ana tirantuwa daga wannan hadisi shine ishfaqut tilmizi wato tausasawa da begen dalibi ala shaykhi akan malamin shi idza a mun za'idan wa tamanni admi gadabihi idan yaga abinda zai kusatar da malam da kuma kokarin ji yadda za a yi kada malam a ce ya ainihin wasu ya kushi ina fata an fahimta shi yasa da ya faɗi wannan suka ce to bala ya rasulullahi shine annabi yake masa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza sannan a cikin wannan hadisin yana nuna mana babu i'adatul kalam mustahabbi ne kai ta karari ka maimaita magana wal mau'iza a wajen karantawa salatan hasso uku kenan ba laifi in yi takararin magana yanzu in ƙara maimaita in ƙara maimaita saboda littafafu saboda mutane su fahimci shi yasa ai da yace adaku na bi akbar al-kaba'ir ai salasa su uku annabi ya faɗa sai da yace ala nabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ya faɗa so nawa so uku ina fata an fahimta to ba laifi a babun karantarwa ka faɗa abu ka sake faɗa ka sake faɗa saboda a fahimci me kake ainihin wasu ne ina fata an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiki sannan a cikin wannan hadisi akwai dalilin alan kisamul zunubi akan karkasuwan zunubai ila irin wasu sabai cewa akwai ƙanana akwai manya wa alam ka sani in ji malamai suka fi annan mujalabatul kaba'ir nisantan manya-manyan laifuffuka tafsirun ne lissaga'ir shi yake sa a kankare kanana Allah ta'ala ya ce mana in kaji ta nebu kaba'ira idan kun nisanci gima-giman laifuka matun hauna anhu wanda aka hana ku akan waɗannan laifukan Allah sai ce na kafir an ku sai ya ake ku Ananan laifukan ba ma sai ka tuba Allah ya ce za mu kankare wani da sirkun mu da kalan karima sannan mu shigar da ku mashiga mai karamci in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mana ciki sannan a cikin wannan hadisi yana nuna mana akwai jawazu an yabda al'alim halattin malamin ya fara wa as-sahaba ku daliban shi bin su'ali da tambaya a babin karantarwa ai annabi sai ala unabbiukum bi akbar al-kaba'i aya kawo shi da shiga ne tawa ta tambaya yana nuna mana halaccin malami ya fara wa ɗaliban shi da ainihin wato tambaya yayin da wani lokaci zai ilka'in wani abu zai sako wani abu sai ya fara shi da usulubi nawa na tambaya domin wannan wani lokaci akwai jazbu fuskar hankali tattare da shi a babi na a babi na ainihin wato karantarwa ina fata an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiq sannan sai hadisi na gaba shine an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce al-kaba'iru jima-jiman laifuffuka al-ishraku shirka da Allah wa uququl walidaini da kuma saba ma iyaye sannan wa qatlun nafsi da kashe rai wacce Allah subhanahu wata'ala ya haramta ya haramta a kashe ta wal yaminul da kuma rantsuwa wacce take nutsar da ma'abucinta a wuta shine yace al yaminul ya allati yahlifuha kadiban amil duk rantsuwar da mutum zai yi da Allah yana sanar ƙarya yake a zuciyarsa to ita wannan rantsuwar saboda girman laifinta a gurin Allah ba yi mata kafara ba Allah ya ce la yu'aqibukum Allahu bil-lagwi fi kun ba walakin ma bima aqadtum al-aymana to ita yamin al-gamu saboda girman laifin ta sai dai a ko kai ka fara ba dukkan ka da ita ce Allah ya ce innal ladina can da ya faɗa cewa wanda suke abin nan yace wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim kaza kaza kaza to wannan ayar to haka wannan ita ce yamin gamu summiyat gumusan an kira ta gamus ne annaha ta su halifa fil ismi saboda ta nitsar da ma'abucinta a cikin zunubi sa aka ce mata ainihin wato yaminin gamus Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan hadisi a cikin sa akwai ziyaratu alama sabaga kari akan abin da ya gabata a fadar hadisi wannan hadisin ya ba mu fa'idar tahrimu asalin an-nafs ghayr haqqi haramcin kashe rai ba tare da dalilin kashe ta ba al-kaba'iru akthar mimma zikira lakin da maqamu yaktadi zalika kaba'irori suna nan da yawa ko ba gaskiya ba aksar min ma zikira sun fi yawan wa'annan wa'anda annabi ya ambata a wannan hadisan sai dai al wajen da ake magana yaktadi zalika ba zakara annabi ya ambaci wacce ta fi tsananin cutarwa a nan shi ya faɗi shirka da Allah sai mai saba ma iyaye a nan na uku sai ya kara da kasharan da Allah maɗaukakin sarki ya hana a karanta a kashe ta sannan wa ablaga ha kasar wacce ta fi kaiwa makura gurin ainihin wasu hadari sannan a cikin wannan hadisi akwai bayanu annal aimana a fasa rantsuwa kashi-kashi ne daga ciki akwai da rukamu wani wa hiya shahadatu shine shaida ta Allah shaida da karya. wanda ban sani ba ban tabbatar ba amma an ce min a kotuna wasu labari ake ba ka san an baka labari baka gani ba to ka kawo shi bisi ga tamri da siga ta rashin lafiya sai ka ce to an bani labari ban tabbatar ba ka ga yanzu mutum ya je ko ya haka ne ko ba haka ba to labari ya zo ban tabbatar ba an ce akwai wasu kotunan da za ka samu wasu mutane a gefe in ka taho da abu in kana buƙatar shaida ta karya sun je su ba da shaida kuma an ce tsofaffi ne ka gama mutum ya fi wani za ka ɗauka ko yalla ko unguwar ne yana jira ne kawai a zo je ba da shaida an kana buƙatar rantsuwa ne ya rantsu to kaga wannan ai Allah ya kiyaye wa hiya shahadatu zur wa minha daga ciki akwai wata ba shahadatu zur ba daga ciki akwai rantsuwa ma talagau ita ce wannan ma kun kai Allah ba zai kama ka da ita wanda malamai sun yi wajen maganganu guda shida akan menene nan rantsuwa talagau da Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum wajen maganganu sama da shida suka yi idan mutum ya duba a hakamul Qur'an na babban malami Ibn al-Arabi zai ga waɗannan maganganun mun sha ainihin wato maimaita su musamman a karatunmu na alwaji da muka zo ƙarƙashin ainihin wato wannan ayar mun yi bayani Allah ta'ala ya samu dace Sanan sai hadisi na gaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce min al-qaba'il yana daga cikin gimazimin laifuka shatama rajul walidai zagin da mutum zai ma iyayen shi qalu ya rasulullahi kafai saka ce wa hal yashtumu rajul walidai yanzu a iya samun mutumin da ni zagi iyayen shi قال na'am sai annabi ya ce musu eh shi yasa in annabi ya bada labari ya ce abu zai faru to sai ya faru yace yasubbu aba ar-rajul mutum wannan ya zaki baban shi ويصب امه ummahu ya مامسا ويصب امه subbu ummahu shi ma ya rama ya tashi ma yake ya kun tsaya kuna zage zage da wani sai kada zage baban shi ma yana zagewa baban ka to shikenan ka ka zagi babanka shi ma ya zagi wa ya zagi baban shi wa fi riwayatin a wata riwayar annabi ce inna min al akbar inna min akbar al yana daga cikin jimajiman laifuka shine an ana rajul walidai mutum ya tsine ma iyaye dole ya rasulullahi kafa ana rajul walidai ya ra'ayi mutum ya tsine wa iyaye shi qala sai annabi ya ce abar rajul ka zagi baban mutum duk sanda ka zagi baban mutum ka tsine ma iyayen shi to ya subbu bahu shi ma ya tsine wa naka ainihin wato baban to ya subbu ummahu ka zagi uwar mahaifiyar mutum ka ya subbu ummahu shi ma ya zagi taka mahaifiyar da an yaka ka tsine ma naka iyayen shi ma ya tsine wa na shi iyayen shi kenan an yi ainihin wato bidai to amma za mu ci karo da wani hadisi nan gaba an fahimta a yi. da annabi yake maganan cewa almustabbani masu zage-zage mutum biyu ma tsala duk abin aka faɗa na zanibi fa'al albadi badi huma zanibin yana kan wanda ya fara malam ya al mazlum matukar wanda shi kuma aka zaga daga barko bai ta'addanci gurin rama ba idan mutum ya zagi babanka sau ɗaya kai ma da ka tashi karama zagi babanka da ya sau ɗaya to fa'al albadi badi huma laifin yana kan wanda ya fara matuƙar kai kuma gurin rama ba kai ta'addanci ba ya ake yin ta'addanci ya zagi babanka da ka tashi kai sai ka haɗa da mamashi da kakan shi har na goma sha takwas ba sai da ka ambato duk ka zagi ka ga yanzu an samu mai an samu ta'addanci gurin rama ba kai aiki da famani ta da alaikum fata du alaihi bi muslimin mata da alaihi an gane tun da ya zagi babanka ne to kai ma sai ka yi mai sai ka tsaya iya baban shi in kana wucewa to yanzu shikenan wannan hadisin na cewa ka tsine ma iyayen shi shi ma ya tsine ma iyayen ka shikenan ya tabbata an fahimta ai amma in shi ya fara kundumowa kai ma ka kundumo ka ji baban shi to wannan ba wanda zai ce kayi laifi shi da ya fara zagi shi ya laifi amma idan ba kai ta'addanci gurin lama ba ina ba ta an fahimta amma Allah ya ce wa in sabartu da za ku yi haƙuri lafo kai da sabiri to yin haƙurin shi ya fi zama mai fi yi su zama alheri an fahimta ya na haka wannan hadisi malam mustare yana nuna lokaci ya yi yana nuna mana ta harimun shatin walidai na harancin zagi iyaye guda wa bayanin izama haƙƙin abuwain da kuma bayanin haƙƙin iyaye guda biyu sannan min hukukul walidai wato yana daga cikin haƙƙin kaɓa ma iyaye shine ta'ariduhuma lisabbi wal ihana ka gitto ga iyayenka ga abin da zai ja a zage su ko a wulakanta su inda ta ɗan kirki ne bai kamata kai haka an gane sannan aw tasbibi zalika lakuma ko ka tabbaba abin da zai janyo a zage su ko a wulakanta su to gaskiya ta ɗan kirki bai kamata ya haka ba ya kamata ya kokari ya kiyaye ma abin da zai ja ma iyayen shi zage to wani ba zagi ba ko ɗaure har kisa ya shiga yawan iyayen shi ko kuwa yasa na faɗa muku na ce akwai ɗan kuka da ake faɗa mai jama uwa ce jifa to yanzu akwai ƴaƴan kukokin da su suke je ko iyayen da kansu da wai magana ta dai a ina ka yi sababin kawo mutum duniya shi ya yi sababin kabarwa kabar duniya yana faruwa ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye الحديث ولا حديث دليل على قاعدة المقاصد على قاعدة درء المقاصد دليل أكن قاعدة كما لمن أصول الفقه لتكي سوى وتنقئ فنا وأنها مقدم على جلب المصالح شيء أكي فارق واتر وكافمي janyo amfani an fahimta a wannan ƙa'ida ce ta usulul fiqh mai zaman kanta cewa dabbul mafasidi ko dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih tun kuɗi ɓannan shi ake fara gabatarwa kafin janyo mai janyo amfani sannan da kuma ƙa'ida ta ainihin wato saddun zari'a wannan ƙa'ida ce mai girma a cikin addini don haka dukkan kowace ainihin wato banna akan mai da su zuwa ga ainihin wato innan ainihin wato al'amura ɗin sannan al'amarin fi da zara'i wa jalbul manafi ya kunu bil galib yin aiki da toshe kafa ta banna da kuma janyo amfani akan yakan kasance ne cikin abin da ya gudun jayi لأن الذي يصب abar rajul? domin wanda zai zagi baban mutum ya juzu an ya subbar rajul abal akhar abahu ya juzu an ya subbar rajul rajul akhar abahu wa ya juzu Allah ya fa'al kamar yadda muka bayani cewa hadisi zai zo nan gaba lakin da galib an yi yusibahu bi nahyi qawlihi li annaha la'aza ghafla wa sa'a da makamantansu sannan manta tasabbaba fi fi'li manta tasabbaba duk mutumin da ya sabbaba fi ka na ka fa'ilihi khairan aw sharran Manta tasabbaba duk wanda ya zamantu ya sabbaba fi fi'lin a cikin wani aiki na alheri ko sharri ko to kana ka fa'ilihi khairan aw sharran idan ka sabbaba kai ne sababin wa aka yi zage-zage aka yi tsine-tsine to shi kenan ai man dalla an da kai da kaba haka man dalla an da shar da kafa'ili idan kai sababin da aka zo aka yi zage-zage to ko ba kai kai zagin ba kai magana da kamushi wa ciki ka san akwai mutanen da za ka ga su dimin da'iman Allah ya yi sun suka zo cikin mutane sun iya haɗa fitina sai koma gefe kawai ci gaba da kallon ya san yadda ne to duk lokacin da ka zamanto sababin haɗa wani aiki na sharri to wallahi ko baka sa baki ba ciki idan sharrin ya gudana sai an baka sakamako haka in kai sababin gudanar wani aiki na alheri ko kana gefe za ka samu sakamako ko ba za ka samu ba za a samu ina ba ta fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan a cikin wannan hadisi akwai jawabin murajaatul at-tilmidi li shaykhi fi ma yaqul mimma yashfu yashkalu alaihi halaccin wato a dalibi ga malamin cikin abin da yake ainihin wato rikicewa shi ainihin wato dalibin ka sa malami ku tattauna da shi ka faɗa ya faɗa cikin abin da ya rikice maka ainihin wato ba a gane ba Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki da haka za mu tsaya a nan kamar yadda muke shallanta mutane wannan karatu da izinin Allah ya dawo kuma za a ci gaba wannan karatu ba fasawa za a yi ba kuma littafin mana asilatun qadar shababi shi a al-haq Lallai mutane suna buƙatar wannan littafin a yanzu kuma da izinin Allah za mu dawo da shi da haka in Allah ya yarda watakila ko sati mai zuwa littafin ana samun shi yanzu asilatun qadar shababi shi a al-haq da haka da izinin Allah za mu dawo da wannan littafin. kuma za mu dawo farko ne tun da ba mai nisa ba kuma da mutu to in sha Allah sai zamanto in muna da lokaci mai karatun awa biyu ita ce ka'ida tun da an ci bashi ya kamata a yi kara'i ko kuwa Allah madaukakin sarki ya mana tofiki ya sa abin da muka faɗa kada ya zama musiba a kanmu wanda duk yake da iyaye sun rasu to Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wanda kuma yake da raguwar iyaye suke nan ake mu'amala ake ta cakusawa to da ni kaina da ku duk muna mana fatan alheri Allah ka samu rabu da namu iyayen lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallah za kira ai da mata kira Ah, ina ganin ba